أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون 'yan uwa masu kallo da sauraro a sannunmu da wannan yanayi muna ƙara wa junanmu ta'aziyya da fatan allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana dacewarsa da tabbatuwa tare da ahalul baita alaihi salatu wassalam a komai rintsi da kuma arzikin ziyararsu karɓaɓɓiya da kuma cetonsu gobe kiyama saboda matsayinsu alaihi salatu wassalam to idan ba manta ba muna nan wannan dare na ƙarshe ga ahlul alaihi salatu wassalam wato daren goma ga watan muharram na shekara ta 61 bayan hijira muna jin abubuwan da suke faruwa tsakanin abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam da yanayin yadda yake shiryawa gobe goma ga wata ga kansa ɗin da kuma su mata da yara da sahabban nasa ma alaihi salatu wassalam yanayin abin da zai faru gobe ɗin to ana cikin wannan yanayin ne sai wannan la'ananne shimru in ba manta ba ya taho leƙen asiri zuwa ga rundunar abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam watakila don ya gano yadda za su su shigo rundunar gobe su iya ganin bayan rundunar cikin sauƙi tunda in sun san asiri dama yaƙi sanin asirin abokin gaba yana da muhimmanci to shine shi shimri ya taho leƙen asiri ya gano ya yaya rundunar abi abdullahi al alaihi salatu wassalam take to lokacin da ya shigo ya kusanci rundunar sai ya ji a ah, ƙara ya ji sauti na abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam yana karanta waɗannan ayoyi da muka karanta ah, a shirin mu da ya gabata na cewa abi abdullahi hussein yana tunawa sahabbansa wannan ayar wacce suka kasance suna karanta ta dama can cewa wala ya yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim waɗanda suka zama kafirai da ku waɗanda kuke sauraro kuke kallo ko na gefe to kada fa a zaci cewar kar ku zaci cewar kafirai da aka ba su dama suke da ƙarfi yanzu suke danniya suke zalunci banu umayya suka turo runduna yanzu fagen daga ta runduna mutum dubu talatin so sun kewaye mutum yan ɗari da wani abu so kar ku zata wannan damar wai alkhairi ne ga su kafirai din da su waɗanda suka shirya wannan ta'addancin tun da wancan lokacin har zuwa yanzu sai ya ce a'a inna ma numli lahum li anfus liyazdadu isma mun ba su wannan damar ne saboda sun tanadi kansu sun cancanci su zama la'anannu 'yan wuta ta ƙarshe mafi tsananin azaba saboda sun cancanci wannan to sai muka ba su damar don su ƙara tanadarwa kansu zunubin da zai tabbatar da su a cikin wutar kuma ta wulaƙanci eh, azabin muhin so sai kuma ya ci gaba da karanta wata ayar don a kwaɗaitar da mumine a ƙara musu nutsuwa da kuma duk wanda yake katsin ahlul baiti da sauran kan gaskiya da adalci cewa ma kana Allahu li yazara almu'minina Allah subhanahu wataala bai kasance ya rabu da mu'mine ya bar mu'mine alama antum alaihi abisa abin da suke kai yanzu na zahiri kamar suna cikin kunci suna cikin kaskanci a Allah subhanahu wataala bai yi haka ba inna ma sai ce limadha hatta yamizal khabisa min at-tayyib Allah ya haka ne kawai domin ya tantance ya bambance a ware tsakanin nagari da kuma wanda ba nagari ba wato tsakanin aya da tsakuwa kamar yadda muka ce so yana cikin jin wannan ayar daga abi abdullahi da husain alaihi salatu wassalam sai aka ji wani daga cikin wanda suke tare da shi gefensa ya yi ihu ihu irin na 'yan daba la'anannu sai ya yi ihu daga cikin su wanda suke tare da shi a shimru din kenan na hannu wa rabbul ka'aba tsayibun la'ananne sai yake ce da yake iya ihu kara da karfi sai yake cewa mu ne masu tsarki wato mu ne tsayibun wato su bangaren su shimr din suke fadawa wa bangaren abi abdullahi da suka ji wancan ayoyin sai suke cewa mu ne tsarkakakku mu ne na kirki wa antumul khabisun sai suke ce da abi abdullahi bangaren abi abdullahi wai su su ne na kirki bangaren abi abdullahi al ji jikan manzo sallallahu alaihi wa sallam dan sayyida zahara salawatullahi wa salamu alaiha khalifan Allah a doron ƙasa a wannan lokacin na hakika sannan ɗan amirul mumini na babban sahabin da ɗan uwan manzo hoyi bangaren la'anannu banu umayya suke ce da su cewar ai ku ne khabisun ku ne ba mutanen kirki ba mu ne mutanen kirki lokacin da har ma yake ya ƙara da cewa kad mayyazana Allahu minkum sai yake cewa gashi ma Allah ya bambanta mu da ku wato yana son ya ce Allah ya ba mu dama yanzu mun samu karfi mun tare ruwan furad mun kwace komai mun hana ku komai mun fi karfin ku kenan wannan shine su a ganin su abinda Allah subhanahu wataala ya ba su dan su suna kan shirya su ne na kirki to yana cikin haka faqata burair ibn al-khudair al-hamdani eh, burair sai ya katse shi ya maza ya ce da shi ya katse shi yake ce da shi me ya fasik ya kai fasiki ya fajir ya kai fajiri ya adu allah ya kai makiyin Allah burere yake gaya wa bangaren shimir din wannan wanda ya yi wannan magana din yake ce da shi ya bin albawal ala akibaihi ya kai dan wacce take a jallakumullah yake cewa ya kai dan wacce take bata ma tsarki tana fitsari a tsaye a kan diga-diginta wato karshen ka wulakanta mutum shine ka gaya masa irin wannan ka wulakanta mahaifiyarsa fusata ya dinga gaya masa maganganu cewa kai la'ananne kai fajiri kai makiyin Allah ya kai dan la'ananniya kenan bangaren Husaini Burairi yake mayar musu da martani a misluka yakunu min at-tayyibin yace yanzu kai baka da kunya kake a irin ka ne suke tsarkakakku a irin wannan halin da kake ciki ne kuke tsarkakakku wal husainu ibn rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kake iya fadar haka cewa husaini imam husaini dan manzo sallallahu alaihi wa sallam min al kake cewa shine daga cikin lalatattu waɗanda ba mutanen kirki ba wallahi burayri yake cewa na rantse da Allah ma anta illa bahima yake cewa kai ba kowa bane ba komai bane sai dai dabba sai dai dabba la aqilu ba abin kake fahimta ba ka da hankali ba abinda kake ganewa mata ti wa mata yake cewa ba abin da kake ganewa da dukkan abin da ya gabata da ma abin da kake jira yanzu na azabar da za ta riske ka ba abin da kake ganewa don da kana gane abin da za ka riska gobe kiyama da kuma abin da kai eh, tsururuta ka tanada na musiba na eh, zunubai a baya da kuma abin da za ka riska mata zaru zaro kake jiransa nan gaba faabashir ya adu wallahi ina maka albashir ya kai makiyin Allah ina maka albishir bil khizi da tabewa yawmal ta ranar tashin alkiyama wal azabil alim da kuma azaba mai radadi da azaba ta wulakanci gobe kiyama ina maka wannan albishir din fasaha shimr aka ce lokacin da shimr ya ji wannan bayanan na burayir yana musu wannan raddin mai zafi sai ya ce inna allaha qatalaka wa qatala aha sahibaka sai yake ce da shi la'anan ne shimr yake cewa yake kamar ya mai da martani wa buraira yake cewa ai gashi nan to zamu gani Allah ya kashe ka kai za mu kashe ka yana son ya ce za mu kashe ka Allah zai kashe ka wato kisan da za yi maka Allah ne zai kashe ka in ji wancan lanan ne shimri yana gaya wa bangaren imam Husaini kuma wa qatala sahibaka sannan kuma zai kashe wannan sahibin naka wato imam Husaini wal iyazu billah yake faɗa an qarib nan kusa kaɗan za mu hallaka ku la'anan ne shimru la'anatullahi alaihi da duk danginsa da banu umayya baki ɗaya yake cewa Allah ya kashe ka za mu kashe ka nan gaba kaɗan da kai da sahibin naka yake mai rafa ƙala burair sai burair a ridwanullahi ta'ala alai yake cewa abil mauti tukawwifuni ha ya shimr ya shimr la'anannan Allah yanzu kai ka kalli idona da mutuwa kake tsorata ni ni kake tsoratawa da mutuwa yake cewa wallahi innal mauta ina tabbatar maka na rantse da Allah ka sani cewa fa mutuwa ma'a ibn rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ka sani mutuwa tare da ɗan yar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa a ahabbu ilayya ta fi soyuwa gare ni min alhayati ma'akum tare da in rayu da duk abin da zan samu tare da ku ya kamata ka san wannan in mutu tare da ɗan yar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fi min in samu duk abin da yake tare da ku in rayu tare da ku wallahi la nilta wallahi ba za ka taɓa samun ceton muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hola na cewa ƙauman wasu mutane duk mutanen da suka kasance a raƙu dima'a Eh, zuriyati duk mutanen da suka zubar ko za su zubar da jinin a ah, dangin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ahla baitihi to wallahi ba za su taba samun ceton manzo din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ina mai ƙara tuna maka wannan ka sani cewar duk waɗanda za su zubar da jinin ko suka zubar da jinin ‘ya'yan ah, manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabbansa to ba za su taɓa samun ceton su ba gobe ceton manzo din gobe kiyama fa ja ilai rajulun min ashabi wa qal sai aka ce sai wani ya zo daga cikin sahabbansa yake ce da ya burayr yake ce ya kai burayr inna aba abdullahi alaihi salatu wassalam ya qulu laka imam husain alaihi salatu wassalam yana ce da kai irji ila mawda'ika rabu da wa'annan la'anannin koma zuwa ga kaimarka koma zuwa gurinka inda kake ta ibadojinka a wannan daren rabu da wa'annan la'anannun Allah din waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya salbin arzikin duniya suka yi wa kansu dalilin rabuwa da arzikin duniya da lahira ka rabu da su ka koma zuwa ga gurinka wala tu khatibul qauma daga yanzu kada ka sake waɗannan la'anannun mutanen magana fala umri cewa Allah eh, Amir Abi Abdullahi Hussein yake cewa na rantse da Allah subhanahu wa ta'ala la in kana mu'minu ali fir'aun nasaha liqaumihi wa ablig fi du'a falaqad nasahata wa ablagta fi nasi kaman yanda alqur'ani yake gaya mana yanda mu'minu ali fir'aun ya kai matuƙa wajen nasiha ga mutanen lokacinsa mutanen eh, banu isra'il mutanen fir'auna ya kai iya iyaka wajen ƙoƙarinsa abin da zai iya yi na shiryar da su da bayani na shirya su gane to ina mai shaidawa Allah subhanahu ta'ala da manzo da ahlul baiti kakanni na kenan amirul mu'minin da az zahra eh, da dan uwana cewa kai ma burair ka kai matuƙa wajen nasiha da bayani da kiran waɗannan mutanen la'anannu don su dawo kan shirya ka sauke nauyinka wato ka sauke nauyinka addaital amana ka sauke nauyinka saboda haka abi abdullahi hussein ya sa burair ya koma zuwa mazauninsa ya koma ya je ya ci gaba da ibadojinsa to ana ta kusantar asuba ana ta kusantar zuwa fafatawa tsakanin rundunar shari'a ta abi abdullahi hussein alaihi salatu wasalam da kuma rundunar bata ta la'anannu a banu umayya yake cewa muqarabatul buyuti min ba'dha li yuqatilul aduwa min wajhin wahidin to sai abi abdullahi hussein alaihi salatu wasalam ya fara tunanin gyara tsarin rundunar ta yadda za su koma a gefe ɗaya wato duk yanayin da za a yi ya zama su wa'annan makiya ɗin ta gefe ɗaya ne za su iya fuskantar a rundunar abi abdullahi tawagar abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam kamar ba manta bada zu abi abdullahi ya je bangaren mata ya kakkafa eh, shingaye aka kuma sa wa waɗanda suke za su tare mata din. daga hujumi to sai ya zama yanzu abi abdullahi hussein ya kara ma kusanto da su wayannan eh, mayaka din kusa da tantuna saboda ya zama sun fuskanci makiya ne ta fuska ta gaba da gaba bangare ɗaya kawai ba mu je muna ta nan kuma suna shigo mu ta baya ba yake cewa sun ma'amara al-husainu alaihi salatu wassalam ashabahu sai imam husainu alaihi salatu wassalam ya umarci sahabbansa an yuqarrib su kusanci ba'aduhum ah, buyutuhum min ba'adin su kusanci wannan tantunan wato wannan gidajen ɗakunan nasu inda matansu suke da kuma kayayyakinsu na tafiya na yaƙi ɗin da sauransu abu abdullahi hussein ya umarce su duk su kusanci kowanne ya kusanci a haɗe ya zama a kusan guri ɗaya ana fuskantar waɗannan maƙiya ɗin wa an a tsanaba ba ba'daha bi sannan a sanya igiyoyi kamar a yi haɗe guraren ya zama an ɗaɗɗaura igiyoyi sun zama sun yi eh, sun haɗe gurin ya zama ɗaya saboda ya zama da igiya duk an haɗe gurin ya zama guri ɗaya wa an ya kunu bainal buyuti kuma su zama tsakanin gidajen wato ba wani guri da za a bar wata kafa ta yadda wani maki zai shigo mana ta baya a'a duk ku datse duk wasu gurare da za ku datse fa yuqbilu alqauma min wajahin wahid sai ku fuskanci a wannan makiya din wannan al'umma din ta banu umayla la'ananniya ta fuska ɗaya wato ta ɓangare ɗaya kawai za ku yi ƙoƙari ku fuskance su wal buyutu min wara'ihim ya zama gidajen da ɗakunan da tantunan da bukkokin duka na ahlul baiti da sahabban su zama kun sa su a bayan ku kuna gab da su kun sa su a bayan ku ta yadda bayan da za a yi wani ya tawo ya isa zuwa ga waɗannan ɓangaren mata ɗin da kayayyakin ku wa an aimanihim wa an shimalihim duk dai kun tare duk wani yanayi da wani zai zo maki ya shigo ya yi muku bazata to duk ku tare Faƙar haffat bihim illal waje hallazi ya tihin ma'ahum sai ya zama sun tare duk kuwa alhamdulillah cikin ah, iya tsari na ma'asumai alaihi salatu wassalam abi abdullahi husaini sai ya zama ku sun yi tsarin da ya zama duk wata jiha duk wani bangare da za a iya shigowa din abi abdullahi ya yi tsarin da suka datse maki bai da dama ba zai iya kewayawa a matakin farko daga fara fafatawa su zo su je wa mata da yara ta bangare ko su je bangaren kaimomi da gidajen nasa bai da bai da alaihimu salatu wassalam ba sun tare duk wannan abin nan hafar bayan an yi wannan abin nan sai abi abdullahi al-husaini alaihi salatu wassalam a ƙarshen wannan dare na goma kenan ana shirin washe gari za a yi wannan ma'araka wannan waƙiya wannan hadisa wacce take tarihi bai ruwaito irin ta ba ta rashin imani da rashin adalci da waɗannan la'anannun mutane suka aikata ga wannan runduna ta shirya runduna ta rahama ta tausayi ta abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam so a wannan ƙarshe ƙarshen daren sai abi abdullahi hussein ya sa bayan wancan shirin da aka yi na tara ko ina to ƙarshe ma wannan bai wadatar ba sai abi abdullahi hussein ya sa a zo a yi khanda wato gwalalo eh, ganuwa da muke cewa amma ganuwa irin ta ƙasa wanda suke sun san irin yadda ake tona rami to haka ake a kewaye guri ta yadda ba za a iya zuwa a tsallaka ba ku zo iya bakin ɗakunan naku duk ku rami sai ku koma gaban ramin ku kuma ta yadda gaban ku da wani ya tsallako ku ya biyo ta wani guri to rami dai zai fada ba zai iya wucewa ya tafi cikin sauki ya tafi wajen abin din ba don haka summa innal husain alaihi salatu wassalam sai abi abdullahi husain alaihi salatu wassalam amara ashabahu a ah, lokacin da suka yi wannan shiri din sai ya zama imam hussein alaihi salatu wassalam ya ayyana wato ya zo ya kalli al'umma ya ce da su yanzu komai dai yanzu ya zama a fili yanzu dukkan kun sani cewar ni da ku gaba ɗaya shigen wato shahidai ne dukkan mu matattu ne kashe mu za yi to da ku kashe mu za a yi sai ce da su ƙumu fahfaru ku tashi ku gina lana hafiratan shibhul kandak haula ma'askarina wannan gaban wannan eh, ma'askar wato wannan rundunar tamu da muka shata daga da ita muka mai da mu a bayan bayan bayan rundunar to ku zo a gabanmu ku gina eh, gwalalo wato eh, shinge shingaye ku gina shinge ku tona rami wanda zai zame mana shinge na tsallakowar maki abi abdullahi hussein yake a umartar sahabansa irin yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka gina gwalolo da shawarar ɗaya daga cikin sahabansa manya-manya daga cikinsu to mu kuma yau ku tashi ku gina mana irin wannan saboda wayannan makiyan mu ji saukin tinkarar su kuma mu hana su cikin sauki ko da za su iya amma dai sai sun sha bakar wahala sai a karshen lamari ne babu mu ne kai za su iya isa zuwa ga tantunan mata to bayan abi abdullahi hussein ya umarce su wa ajjaju fiha nar hatta ya kunu ital qaumi min wajahin wahid sannan a can gefen idan kuka tona ramukan ɗaya bangaren da ba bangaren ba sai a kunna wuta ta yanda su ba za su iya tinkarar wajen wuta ba an yi shinge sannan kuma an sa an kunna wuta a ɗaya barin misali yanzu muna fuskantar bangaren gabas to duk bangaren da yake ba inda muke fuskantar su ba mu je a tona rami a kewaye shi sannan kuma a sassa wuta ta yadda ba za su iya tsallakowa bangaren wuta dai mutum ba zai yi ba dole ya zama bangaren mu ne mu ne zai fuskanta abi abdullahi husaini yayi wannan dabara din fa innahum law qataluna wa shugilna bi harbihim ta yadda da a ce za su taho su yaƙe mu mu kuma mu shagalta da yaƙarsu ya ce la haram hurum waɗannan haramomin namu wannan mutuncin bangarorin mata da sauransu ɗin idan ba mu wannan ba za su iya zuwa su samu dama su kewaye su kewaye ta baya su je su farma mata da sauransu alhali yanzu aka fara fafatawa to gudun wannan sai abi abdullahi hussein ya yi umarni da a tona a rami a yi gwalalo a yi shinge a yi katanga wanda zai hana dai isar makiya ta bangaren da ba bangaren da muke fuskantar su ba don haka faƙamu min kulli nahiyatin fata'awanu ku tashi ta kowane bangare ku yi keniya ku tona wannan ramin sun majama'u shauka ku haɗa ƙayoyi da itatuwa fa'alƙaufil hafira ku zuba cikin wannan ramukan wa ajjaju fi hannara sannan kuma ku Eh, kunna wuta bayan kun gina ramuka sai ku zuba itatuwa da ƙayoyi da sauran abubuwan da wuta take bukata sai ku kunna wuta to kun shagalta wannan bangaren da wuta maki ba zai iya zuwa ta wannan barin ba ya zo ya samu damar farma ahlul baitin mu alaihi salatu wassalam to eh, yan uwa masu kallo da sauraro muna da ci gaba da eh, kasancewa a wannan dare na goma dare na ƙarshe na bakin ciki so yanayi ya kara lokaci ya kara cin mana za mu takaita nan insha Allah a mu na gaba za mu ji yanayin yanda sahabban suka tashi suka yi wannan hikima da dabara da abi abdullahi hussein alayhi salatu wassalam ya umarce suna tona rami da kuma eh, kunna wuta bayan tona ramin da hada itatuwa da sauransu za mu ji mu na gaba insha Allah eh, mu haɗu a shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin